بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وهكا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a yau litinin 25 ga watan safar a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da bakwai ga watan daya shekara ta 2013 miladiya a darasin mu na goma a cikin wannan littafin mai albarka littafin iziya darasi na goma sha ɗaya za mu tashi a fasali na goma wannan fasali fasali ne da malam ya ware shi da guda don ya yi magana a kan taimama kuma kasancewar ubangiji wani wata'ala ya sanya ruwa shine asali na abin da za ya tsarki da shi wa an zalla min as-samai ma'an tahura mun saukar da ruwa daga sama ruwan da za a yi amfani da shi sai zama na ruwa shine asali na abin da za a yi taharatul alhadith al-asghar da alhadasu al'akba sai ya na akan samu lokacin da mutum yakan nemi ruwan ya rasa ko kuma a'a ga ruwan amma saboda yanayin rashin lafiya da yake fama da shi ba zai iya ba shi damar yin amfani da wannan ruwa ba sai shari'ar musulunci wacce take cika da adalci da tsari sai ta da wa al'umma abin da za su amfani da shi a makofin wannan ruwa da suka nema suka rasa ko wannan ruwa da ya gagara su yi aiki da shi ne malam Allah ta'ala ya ji shi da gafara ce fasulun fasali kenan wannan fasali shi ne na goma kuma malam ya kawo fasulu ne don ya rabe magana da ya ɗauko da ita domin a darasin da ya gabata mun yi magana ne ka abin da ya shafi alhadathu al'atuba babban hadasi na abubuwan da suke kawo janaba da kuma yadda ake kusa da janaba shi ne malam ya biyo wannan fasali kuma wannan magana janaba da abin da ya shafi taimama game da muka ambata ta tsari ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta mu wannan al'umma wannan al'umma ita kadai ce ta kasance take da wannan tsari na taimama yana cikin abubuwan da yake wani al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta banta da su ta keɓanta da yin taimama ubangiji manzo Allah sallallahu yake cewa wa ju'ilat lil ardi masjidan wa tahura kuma an sanya mini ƙasa ta zama wurin sallah da kuma abin da zan yi tsarki da shi kamar yadda yake kuma a wannan al'umma ce aka halatta musu cin ganima da al'ummar da suka gabata in sun yi yaƙi sun tara ganima wuta ce take saukowa daga sama ta cinye ganimar shi shikenan yakin su ya amma wani al'umma aka halatta musu cin ganima fa kulu mimma ghanimtum halalan tayyiba hakan na aka halatta musu wasiya da abin da yake sulufi aka halatta musu yin sallah a ko ina duk inda mutum sallah ta riske shi halas malas ne yi sallah a wurin mazuwuni ya cancanci a sallah mara wuri ne da yake mai tsarki wuri ne da yake ba makabarta ba wuri ne da yake da ya cancanta a sallah babban dalili akan tabbatuwar taimama a musulunci shine faɗin Allah ta'ala da yake cewa وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم به wannan shine sharantuwar taimama a duk lokacin da ka ji ana magana kan taimama wannan ayar ita ce babbar babi akan abin da ya shafi taimama sai kuma hadisin da muka karanta dazu hadisin da yake cewa wajilat lil ardu masjidan wa tahura waɗannan sune umda sune ginshikan sharantuwar taimama Allah madaukin sarki yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku dukkan waɗanda suke imani idza kuntum ila sala in kun tahi za ku yi sallah fa kusulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wa masawu bi wa arjulakum wa masawu bi rusukum wa arjulakum ila al-ka'bayn aga wannan abin da ya shafi alwala kenan wa in kuntum junuban idan kun kasance masu janaba fa taharu ku yi tsarki aga abin da ya shafi hukuncin janaba kenan wanda yake ita muka a darasin da ya gabata sai Allah ta'ala ya ce wa in kuntum marba aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaiti aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba wannan aya ita ke magana kan taimama in ka kallace ta kuma ta hada abubuwa guda biyu manya manya da ake musu taimama ma'ana ana yin taimama ga al-hadathu al-asghar karamin hadasi abin da ya shafi fitsari abin da ya shafi bayan gida abin da ya shafi rashin ruwa da yake nan ana yin timama kuma ga alhadasu al-akbar dan Allah ta'ala yake cewa aw la mas yace wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaib kaga al-ghaib shi al-hadasu al-asghar kenan karam hadasi aw la mastumun nisa ko kun shadi da mata wannan ya zama al-hadasu al-akbar kenan kenan da al-hadasu al-asghar da al-hadasu al-akbar kowannen su ana musu taimama dan ubangiji subhanahu wataala sai da ya ambaci su sannan ya goya su da batun taimama aw jaa ahadu minkum min al-ghaibi aw lam tasmu nisa fa lam tajidu ma'an fa tayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min qala rahimahullah faslun التيمم طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين وسببه فقد الماء حقيقة أو ما هو في حكمه مثل أن يكون معه من الماء ما لا يكفيه أو ماء يخاف باستعماله فوات نفس أو فوات منفعة أو زيادة مرض أو تأخر برء أو حدوث مرض مالك ترى التيمم إتتيمم طهارة ترابية tsarki ce da ake yi da ƙasa kuma tana tsaya matsayin alwala ne taharatun turabiyatu ita kuma alwala taharatun ma'iyatu alwala tsarki ne da ake yi da ruwa taimama kuma taharatun turabiyatu tsarki ne da ake yin shi da ƙasa tashtamilu ala mas'il wajhi wal yadayn ita taimama ta kunshi shafan fuska ne da hannaye guda biyu waɗannan su ne gabbai da ake amfani da su ake shafa da su a lokacin da ake taimama saɓanin alwala an ga lura gaban da ake alwala da su suna da yawan gaske hannaye guda biyu abin nan shaƙa ruwa abin kuskurar baki shaƙa ruwa facewa wanke fuska wanke hannaye sauransu za a gaggafa suna da yawa amma ita taimama ta shtamilu ala mashil wajhi ta ƙunshi shafar fuska ne waledaini da hannaye haka Allah ɗaukin sarki yake cewa ce fata yamma musu irin tsaiban famsa bi wujuhikum wa aydikum min bi wujuhikum wa ku shafi fuskokinku da hannayenku kenan idan aka zo ta bangaren lokaci da taimama da alwala wanne zai fi lokaci alwala za ta fi lokaci lura da gaban da ake yi da alwala su suka fi yawa lura kuma da gaban da ake yi da alwala a taimama ba su da yawa taimama ƙasa da 'yan sakonni ka kammala ta wa sababu faqad ma malaki cewa sanadiyar dalilin da ke sawa a yi taimama shine abu na farko faqadul ma'i haqiqa haqiqa nan rashin ruwa tabbatuwar rashin ruwa shine rashin ruwa hakikatan a hakikance an nemi ruwa an rasa duk inda za a nemi ruwa an neme shi ba a samu ba to neman ruwa da aka yi ba a samu ba ya sababar da yin taimama au ma huwa fi hukumihi ko abin da ke amsa hukuncin rashin ruwa kulura au ma huwa fi hukumihi ko abin da ke amsa hukuncin rashin ruwa kenan shi ba rashin ruwa ne kai tsaye ba za a ba shi hukuncin rashin ruwa ne mithlu an ya ma ma al-ma misali ya kasance yana da ruwan amma ma la ya kafi ba zai ishe shi ba ga ruwan idan yi alwala da shi to kuma ba zai samu na sha ba to a wannan lokaci sai ya bar ruwan ya zama na sha sai ya yi taimama kaga yanzu ya amsa hukuncin rashin ruwa kenan duk da ga ruwa an gani a abin nan aw ya khafu bi istimalihi fawata nafsi ko kuma ruwan yana jin tsoron in yi amfani da shi zai rasa ransa ta yadda ko dai zai kara mishi rashin lafiya ko kuma a'a in yi amfani da ruwan kuma zai zama na kishi ya dirkake shi ta yadda ba zai iya samun kuma wani ruwa da zai amfani ba aw fawata manfa'atin ko kuma yana jin tsoro in yi amfani da ruwan to wani abin amfaninsa zai salwanta misali dabbar da yake tafiya da ita in yi amfani da ruwan za ta rasu ruwan da za ta sha kaga duk wani yana amsa sunan faqatul ma'i hukuma a hukunce za mu ce shi wannan ba shi da ruwa au ziyadata maradin ko kuma in yi amfani da ruwan ruwan zai kara mashi rashin lafiya kuma cewa ruwan zai kara mashi rashin lafiya tabbas ne ba zato ba kare zamana yana hasashe ne abinda ake bukata shine lura da tajriba ire-iren haka da ya kasance ko kuma wanda yake ya kware a harkar likitanci ya ba shawarar cewa yanayi haka kuma yadda yake ji cewa lalle in ya ci gaba da amfani da ruwa ko in yi amfani da ruwa rashin lafiyar nan za ta karu kun gane wannan da ke ko da yake na auta akhura bur'in wanda yake wannan bai fito a littafi ba sai a rubuta auta akhura bur'in ko kuma a'a in yi amfani da ruwa zai kawo mai jinkirin warkewa an hudusa maradi ko kuma yin amfani da ruwa zai kawo mai sabon rashin lafiya mai kenan uku ko dai ziyarata maradin yin amfani da ruwa zai kara mashi rashin lafiya au ta'akhura bur'in ko yin amfani da ruwa zai kawo jinkirin wurin eh, warkewa aw hudusa maradin ko kuma ma yin amfani da ruwa zai kawo mai zai sabawa mai sabon rashin lafiya a duk wannan lokaci sai mutum ya yi taimama ya bar yin amfani da ruwa ma'ana ya ajiye maganar alwala kenan waɗannan su ne manya-manyan sabubba da ke sawa a yi taimama sababi na farko shine rashin ruwa sababi na biyu shine abin da ke amsa sunan rashin ruwa sababi na uku shine rashin lafiya ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa in kuntum marda to ji ko in kun kasance marasa lafiya aw ala safarin ko kuna halin tafiya falam tajidu ma'an ba ku samu ruwan da za ku yi alwala da shi ba fatayam auja ahadun minkum min al-ghayt aw lam tasmu nisaa falam tajidu ma'an fatayamamu sayidan tayyiban قال رحمه الله ويباغ التيمم من الحدث الأصغر والأكبر إذا وجد سببه للمريض والمسافر لكل صلاة وللصحيح الحاضر لصلاة الجنازة إذا تعينت ولفرد غير الجمعة بشرط أن يخشى فوات الوقت باستعمال الماء ولا يعيد بخلاف الجنازة إذا لم تتعين وفرض الجمعة ولو خشي فواته وسائر النوافل سننها ومستحباتها قال رحمه الله ويباح التيمم أن هل تيم تيمما من الحدث الأصغر تسندية على ما حدثي لما da لشي ma'ana an mutum yana da karamin hadasi bayan gida da fitsari da yayi ya samu yayi taimama wal akbar haka na an wa mai hadasi babba yayi taimama mai hadasi ba ya shafi mai janaba ya shafi mace da jinin al'ada ta ya ɗauke ta nemi ruwa ta nemi ruwa ta nemi ruwa ba ta samu ba ruwan da za ta wanka ɗaukewa tsarki da shi lokacin ya ga lokaci da yalwan lokaci al'ada ta ɗauke ta nemi ruwa ta nemi ruwa da za ta yi wanka ba ta samu ba har ya zama na tofa kaɗan ya rage lokacin wannan sallar ya fita to a daidai wannan lokaci ita ma ta samu ta yi taimama sai ta yi wannan sallar don tana ɗauke da al'adatu al'akbar hakan nan mace mai jinin biki jininta ya ɗauke ta nemi ruwa ko tana halin tafiya ba ta sami ruwan da za ta yi tsarki da shi ba za ta yi wanka da shi ba da dai sauransu ita ma ta samu ta yi taimama ne alhadafu al'akabar idan ka ce alhadafu al'akabar garga tsamanin janaba ne kadai ya shafi ɗaukewar jinin al'ada ya shafi ɗaukewar jinin biki kenan duk waɗannan halatta musu su yi taimama idan da sababu idan aka samu sababi dalilin da ke sawa a yi taimama wannan lilmarid ga mara lafiya mutum ne ba shi da lafiya kuma gashi ya yi mafarki gashi yana ɗauke da janaba amma kuma ba zai iya yin wankan tsarki ba kun lura da kyau ko abin da ke wajibi a kan shi shine ya yake mama sallah kai tsaye in ya samu sararin dafa ruwa da abin da zai yi wankan tsarki da shi sai yi wankan tsarki da shi amma a wannan lokaci yin taimama ya yi sallah shine abin da yake wajibi a kansa eh? a rashin lafiya muka ce akwai sanyin da yake rashin lafiya ne akwai sanyin da yake ba rashin lafiya ba ne da zaran janaba ta yana dauke da janaba gashi yana jin sanyi da har ya kai sanyi shi zuwa ga rashin lafiya kullum da ke ko ta yadda kwata kwata ba zai iya taba ruwa ba ai akan wayi gari da cewa eh an tayi da sanyi amma sanyin nashi ba na rashin lafiya bane akwai kuma wanda ke shi sanyin shi na rashin lafiya ne kuma a wannan lokaci ya samu janaba zaka yana alillibe shi yana alillibe shi in ka taba wani in ka taba jiki ne ka ji shi gau amma yana cewa alillibe shi sanyi yake ji wannan me yake me yake alamtawa rashin lafiya kenan kun bai wannan da ke ko ɗaya kenan kuma hakan ta akan wayi gari da wani irin sanyin da yake wani yana je in ya in yi amfani da ruwa a yanzu haka to lalle ilalla lalle ilalla cuta za ta iya kama shi musamman idan bai samu ruwan abin da zai dumama ruwa ba kullum da ke ku da inda zai samu abin da zai dumama ruwa yayi wanka da shi garau yake amma ya ɗibi wannan ruwan sanyin ya wanka da shi to lallai ilalla zai samu rashin lafiya to ba halatta mai ya ce wai ya jinkira sallah sai rana ta fito ta dan tashi sannan ya jinkirta wanka sai rana ta fito gari ya dan yi sannan ya yi wanka in sallah ba wanda bai halatta ba kamar yadda bayani yake zuwa insha Allah ta'ala za mu ji da sababu lil marid in aka samu sababin abin da ke sawa ayi taimama lil maridi ga mara lafiya kun ga abin da ke sawa ake mama an kan dube su za ka ga sun koma kenan guda biyu abu na farko dai rashin lafiya tana sawa a yi taimama ma'ana ko da ga ruwan amma yana jin tsoron in ya taɓa ruwan ga abin da zai faru ɗaya kenan ko kuma ya zamana babu ruwan wannan shi na da ke ku yana sawa a yi taimama yi zama ne ce idan da sababin gulil marid in aka samu sababi ga mara lafiya wal musafiri ga matafi na haka aya ta ce wani in marba au ala safari ko kuda halin tafiya da mara lafiya da matafiyi kowanne ya samu ya yi taimama likulli salatin ga kowace sallah abin da yake wajibi a kan shi shine kowace sallah ya mata taimama mara lafiya matafiyi duk mutumin da ke halin tafiya shi ma ya san irin wannan wani lokacin suna halin tafiya ko dai motarsu ta tsaya a ƙungurmin daji ko fahimci wannan da kyau wannan kuma zai iya faruwa sosai da sosai ko kuma a'a motar su ta tsaya shi bai son ko ina ba don jama'a ma ba su fara fitowa da gari ba ne tambaya ina ruwa yake ina ne ina ne ina ne ba wataƙila sun sauka a jirgi ne suna tafiya a jirgin ƙasa kawai je tsakiyar daji ya tsaya ko suna tafiya a mota duk wani irin al'amari kuma a cikin wannan tafiya da yake yi a cikin mota ne ko a cikin jirgin sama ne ko a cikin jirgin ƙasa ne kawai sai ga janaba ta same shi yana yin yi sai yi mabarki ya zama ne yana da janaba gashi ku gashi matafi shi yanzu bai sanya zai ba abu na farko matakin farko shine ya samu kasa ya yi taimama isalla abin da za muka ce matakin farko ya nemi ruwa ya kusan shi ka shi da yake ko ya nemi ruwa ya rasa sai da wata watakila inda wani dan gari zai zo sai ya ce mai to ai taku biyu bayan wannan bishiyar akwai rijiya a wuri kuma haka yake ba to amma da yake matafiyi ne alamin da mutum ya sani wahalar tafiya da baƙurta da yanayin yadda ya samu riba ya dauke mai sallah duk da matafiyi da mara lafiya ku lura ba dauke mai sallah ba mafita aka samu musu malam yace li kulli sala ga kowace sallah saboda me saboda abin da yake wajibi shi da kowace sallah sai ka nemi ruwan da zaka yi alwala in baka samu bane sai ke taimama Allah madaukin sarki cewa yi falam tajidu ma'an da ku samu ruwa ba kenan kun nema ba ku samu ba abul walid suleiman bin sa'id bin sa'ad albaji kenan wanda ya rasu a shekara ta 474 yake cewa li annahu yajibu alayhi talabul ma'i li kulli salah domin abin da ke wajibi akan mutum shine ya nemi ruwa a kowace sallah abin da yake wajibi akan matafiyi shine ya nemi ruwa a kowace sallah kun kun fahimci wannan da kyau idan yayi taimama yi sallah a zahar to abin da ke wajibi a kan shi illa asar ta ya sake neman ruwa in bai samu ruwa ba sai yayi taimama in lokacin magariba shi ne ya nemi ruwa in bai samu ba sai yi taimama isa ya ce li kulli sala ga kowace sallah amma an samu ruwaya daga abul farat jawazu qada'il mansiyati bi tayammumin wahidi mutum ya samu ya rama sallolin da ya manta su da taimama ɗaya kun da kyau ya manta salloli ko kuma a'a a yanzu haka bai tashi ba bacci ko ya manta ko bacci ya ɗauke shi lokacin da ya farka a daidai wannan lokaci kiris ya rage rana ta faɗi gashi bai sallar azaba bai sallar la'asar ba wataƙila za ka iya cewa abin da ya rage bai bai wuce raka'a biyar ba to kun ga irin wannan a daidai irin wannan zarfin zama din irin wannan lokacin in ya taimama sai ya sallolin duka guda biyu ko kuma ya zama na a'a ya manta sai yanzu nan da ake karatun nan sai tana ai bai yi a zahar da la'asar ba kuma ga sun ga sun wuce gashi a halin da yake ciki yanzu babu yadda zai iya taɓa ruwa ko kuma a'a kwata-kwata ya nemi ruwa bai samu ba haka dalilai taimama sun hau kan shi to yanzu a nan zai yi taimama a sallar azhar sannan yi taimama ya sallar asar shi da abul farin yake cewa a'a ya samu tun da sallolin ya riga ya banta su ne kuma gashi yana halin yin taimama ya samu ya yi taimama ya salloli guda biyu da taimama guda qala rahimahullah to kar ku manta nan malam ya lissafa mara waɗanda za su yi taimama su ne mutane nawa biyu mutum na farko mara lafiya mutum na biyu matafi haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yace wa in kuntum marda aw ala safari kun gane wannan da ke ku qala rahimahullah wa li sahih al hadir hakan nan mazaunin gida kuma mai lafiya al hadir shine mazaunin gida ba matafi ba as sahih shine mai lafiya ba mara lafiya ba wa li sahih al hadir hakan nan mazaunin gida kuma mai cikin wanda ke cikin koshin lafiya shi ma ya samu ya yi taimama li salatil janazati domin yin sallar jana'iza idza ta'ayyanat idan sallar jana'iza ta hau kanshi kai ma ya ta hau kanshi ta hau kanshi ta hanyar cewar ba a samu wani wanda zai yi sallar ba shi kadai dai ya wanke jana'izar kuma babu wani wanda zai mata sallah ko kuma a'a ga sanan birjin amma babu wanda zai iya yin sallar dan tsakaninsa da tsakaninsa da masallaci ba abin da ya sha kansu wasu Allah salamata wal afiya amma al'asul shine yadda musulmi zai iya yin sallar jana'iza ba za a irin wannan lokaci da in aka tura wani bankaura zai yi bai zai yi ta daidai ba yanzu kai ta riga ta ayyana a kanka kenan sai ka yi sai ka taimama ka yi ta ɗaya kenan mazaunin gida mai lafiya ya samu yayi yayi taimama don sallar janaza amma ba alal itlaq ba idan ta'ayyanat alai kenan abin da malai yake nuna mana inda za ka zo ka samu ana sallar jana'iza galiman ya wuce ga mamu ka nemi ruwa ka nemi ruwa ka nemi ruwa baka samu ba za ka taimama ka bi na farko galiman yana yi na biyu ga mamu an samu dan sun riga sun ɗauke maka tun da man kifaya ce qala rahimahullah wa li fardin ghayr juma'a hakan nan mazaunin gida mai lafiya ya samu ya yi sallar farilla da taimama kenan ya samu yi taimama don sallar farilla amma gairin juma'a banda farillar juma'a kenan ya samu ya yi taimama don sallar azhar la'asar magariba lisha ba duk salloli ne farillai amma banda farillar juma'a saboda mai banda farillar juma'a saboda ita sallar juma'a in ta wuce mutum mai same ta ba akwai azhar makwafinta kuna ce na da ke ko ɗaya kenan balle ma yanzu sai da kafin da in kana in kana birane kafin juma ta wuce maka za a yi za a yi aiki sosai da sosai dai idan wannan wannan masallaci ya fara sallar juma'a karfe ɗaya za ga wani masallacin har karfe ɗaya da karfe biyu da kwata in ka je za ka samu duk da cewar fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya kawo lokacin da za a yi sallar juma'a lokaci guda wani shine babban abin da muke bukata a yi sallar juma'a lokacin guda amma ka sani idan ka ga wancan masallaci kai kada zuwa idan da sallah to za ka yi ga zuwa yanzu wani masallaci za ka je ka sabu amma danyen aiki ne ba karamin ɗanyen aiki ba mutum ya je masallacin da ake sallar juma'a karfe daya yana zuwa an idan da sallar juma'a wai ya koma gefe ya sallar azhar wannan kuskure ne laifi ne mai girman gaske wataƙila garin za a samu masallatai biyar ko goma na juma'a za a ga wannan shine na farko yana kuma sallati tara a baya saboda kuskure ne sosai da sosai qala rahimahullah wal farjin ghairu al juma'a hakan nan mutum ya samu yayi taimama dan sallar farilla shi mazaunin gida mai lafiya kenan gashi mazaunin gida ba matafi ba gashi kuma mai lafiya ba mara lafiya ba ya samu yayi taimama dan sallar jana'iza ya samu yayi taimama dan sallar farillar da ba juma'a ba abin da yasa aka ce ba juma'a ba dan in juma'a ta ta kuce kuce mushi zai samu yayi azhar a cikin lokaci qala rahimullah bi sharti an yakhsha fawat alwaqti abdamar da zai samu gashi mazaunin gida gashi mai lafiya amma ya yi taimama dan sallar farilla shine bi sharti da sharadin an yakhsha fawat alwaqti ya ji tsoron kufcewar lokaci bisti imari ma a lokacin da yace zai amfani da ruwa shi sa ɗazu ne mana tambaya da alwala da taimama wacce ce tafi jan lokaci muka ce alwala ita tafi jan lokaci sai ya ga yanzu kafin ya yi alwala ga ruwa ke a ƙasa kuna ce na da ke ko ba wai bai samu ruwa ba ga ruwa a ƙasa sannan ga shi cikin ƙoshin lafiya ba rashin lafiya ba amma idan ya tsaya yin alwala lokacin sallah zai fita sai ya taimama ya yi sallah shi mun fahimci wannan da kyau to amma sau da yawa mutane suna salwantar da sallolinsu wai akan ya nemi ruwa ya nemi ruwa bai sani bai samu ba ya farka watakila lokacin da ya farka sallar asuba rana ta fito ta fito ba ta wuce minti biyu ba ba ta wuce minti uku ba ta yadda ko da ya je ya yi fitsari a cikin minti uku da ya saura ya je ya yi tsarki ya fito in ya ce zai amfani da ya tsaya ya yi alwala kuma to lokacin zai fita kenan sai ya ajiye alwala ya yi taimama ya yi sallah kuna jira da ke ko kenan ana yin taimama don rashin lafiya ana yin taimama don rashin ruwa ana yin taimama don jin tsoron fitar lokaci qala rahimahullah wala yu'idu kuma idan ya yi ta ba zai sake ba bi khilafil janaza sabanin sallar jana'iza idan lam ta'ayyan idan ta hau kansa ba idan sallar jana'iza ce ba ta hau kanshi ba sai ya yi ta taimama sai aka samu ruwa sai ya alwala ya sake kenan amma idan ta hau kanshi ne sai ga ruwa ba abin da ya shafi abin nan nashi sallar shi ta riga ta yi wa fardul juma'a hakan nan kuma sabanin sallar farilla ta juma'a walau khashiya fawatahu ko da ya ji tsoron fitan lokaci na sallar jana'iza ko da ya ji tsoron fitan lokaci na sallar juma'a ba zai yi taimama dan ya yi su ba shi sa ce bi khilafil janaza sabanin jana'iza ko da ya ga jana'izar ana ta yi amma in yake amma ba zai in sai yayi taimama ne zai samu ma ne yake ta ba zai taimama ba domin jana'iza an riga an ɗauki akwai liman akwai kuma mamuda suka wadatar wa fardul juma'a sabanin farallar sallar juma'a walau khashiya fawatahu ko da ya ji tsoron fitar lokacin sallar jana'izar sallar juma'a domin sallar juma'a ce ma lokacin da ya wuce zai yi sallar azhar kenan qala rahimullah wa sa'irin nawafili hakan nan da sauran nafilfili sunaniha nafilfili na sunoni wa mustahabbatiha da mustahabban nafilfili duk mazaunin gida mai lafiya ba zai yi su ba zai yi su da taimama ba amma wannan istiklalan mun gane magana istiklalan don zaman kansu mutum mazaunin gida mai lafiya shine muke magana yanzu malai yake cewa mazaunin gida mai lafiya ya samu ya yi taimama don sallar jana'iza ta ayyana ta eh da yake nan ya samu yayi taimama don sallar farilla in banda ta juma'a idza khashiya fawatul waqti in yaji tsoron fatan lokaci sai ma yake ce mana amma mazaunin gida mai lafiya ba zai yi taimama don sallar jana'iza ba idan lam ta ta'ayyan alai in bata haukan shi ba mazaunin gida mai lafiya ba zai yi taimama ba don sallar juma'a ko da yaji tsoron fatan lokacin ta nawa kenan biyu qala rahimahullah wasa'ir nawafili hakan nan mazaunin gida mai lafiya ba zai yi taimama ba dan sallan nafifili aslan ba far'an abin da ake nufi da aslan ba zai yi taimama ba dan ya yi sallan wala'a kun gane ku ba zai yi taimama ba dan ya tashi yayi nafila amma idan ya sallar farilla idan ya taimama ya sallar isha ya samu ya miƙe da wannan taimama isha fa iya wuturi kun ga yanzu shafi'i da wuturi sun biyo sun biyo bayan ne haka ne idan ya taimama ya yi sallar magariba ya samu ya miƙe ya kawo na filfilin bayan magariba ina fata kun gane maganar isa da mala ya ce wasa irin wafili da sauran nafilfili sunaniha sunoni na nafilfili wa ha da mustahabban nafilfili malamai suka ce istiqlalan wai ya yi taimama dan yi su su karan kansu amma ya samu ya yi su da taimama idan ya yi taimama ne dan sallar farilla sai mun je can babu qala rahimullah wa yabtulu tayammumu bima yabtulu bihi alwudu wa bi wujudil alma'i qabla as-salah illa an yakhsha fawat alwaqt bi istimali وإذا رأى الماء وهو في الصلاة لم تبطل صلاته قال رحمه الله ويبطل التيمم تيمما تنا آتي ya zama na taimama shi ta warware ke ko taimama shi ta ɓaci sai yayi wata bima ya bukulu bihi wuku da duk abin da ke bata alwala kaga abubuwan da ke bata alwala akwai fitsari akwai bayan gida akwai tusa duk waɗannan suna ɓata alwala ittifaqan akwai ridda nasu Allah salamatu wal afiya duk suna kare alwala akwai shafin mace in kasa da lazzata ko wajen haka mai da tafriyar da suke akwai kuma bacci mai nauyi duk abin da ka san yana bata alwala to yana ɓata taimama domin taimamar ita ce makofin alwala قال رحمه الله وبوجود الماء قبل hakan nan taimama tana ɓaci a lokacin da mutum ya samu ruwa kafin ya yi sallah idan ya zama da dama rashin ruwa ne ya hana sallar eh, rashin ruwa ne yasa yin taimama amma kaga idan dama rashin lafiya ne sai yin taimamar ai ba abin da ya shafi maganar samun ruwa illa an yakhsha fawatul waqti sai dai in ya ji tsoro duk daga ruwa an samu yanzu to amma kuma in ya ce ba zai tsaya ya yi alwala to lokacin sallar zai fita ɗan uwa mu duba mu ga yadda lokacin sallah yake ku duba haka sai an ce lokacin sallah amma sai ga mutum haka kawai babu sidi babu sadada kawai ya da hada hada a kasuwa ko dan cuwa-cuwa ko harƙalla ko wani aiki waya ofis haka kawai sai ya ba sallah ai shi azhar da al'asar sai ya dawo gida yake yin su sai ya dawo gida ya ci abinci sai ya azhar ya la'asar ya magariba isha ko ce ta bi uwarta wannan ya riga ya zama arni titi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ba su san wani abu da yake barin shi kafirci ba ne ƙarara irin sallah mutum ya bar sallah haka kawai abin da ake nufi da haka kawai duk wani taron kwastomomi sun kewaye ga ko ta ina wannan ba dalili ba ne kamar da malam zai faɗa abin da yake dalili shi ne bacci ko mantuwa su ne manya-manyan dalilai da za su tsaya wa mutum a matsayin ya bar sallah har lokacin da ya riga ya fice bat kun bai ci wannan da ke ko akwai wanda muke magana da shi yake cewa ya yi aiki sai wani yake tambaye shi idan lokacin sallah ya yi ya je isa in azhar ta yi ya je azhar Allah asar ta yi ya je ya asar sai wani yake tambaye shi wai shi addinin shi daban da da nashi saboda shi ya ga shi sai ya kabbala ya je gida gaba daya sai ya hada azhar da la'asar da magariba da isha saboda haka za ga irin waɗannan abubuwan ba wai ba ba kafirci ne waɗannan abubuwan mutum ya bar lokacin sallah sallah ta fita kar ku manta fa ga ruwa gashi cikin ƙoshin lafiya gashi ba matafi ba amma ko dai yayi alwala lokacin sallah ya fita ko kuma yayi taimama ya samu sallah a cikin lokacin da malamai suka ce zai ajiye yin alwalan ne fa yayi taimama قال رحمه illa an yakhsha fawatul waqti bi istimali sai dai in ya ji tsoron fitar lokaci idan ya ci zai yi amfani da ruwa ne bi istimali ta yin amfani da ruwa qala rahimahullah wa idara al ma'a idan ya ga ruwa wa huwa fi salah a lokacin yana cikin sallah lam tabtul Salatu sallar shi ba ta ɓaci ba dama rashin ruwa ne ya sa shi yin taimama sai ya yi taimama bayan ya kammala taimama ya fara sallah kenan kusa da shi sai ga yan unguwa sun zo da guga kawai sun buɗe rijiya ashe kusa da sunan taki ɗaya biyu rijiya ce kawai sai gashi ana ta janyo ruwa ba abin da ya shafi sallarsa mun gane wannan da kyau قال رحمه الله ويتيمم بالصعيد الطيب وهو jami'u والحجر والرمل وجميع أجزاء الأرض ما دامت على هيئتها لم تغيرها صنعة آدمي بطبق ونحوه wa والتراب أفضل من غيره قال رحمه الله ويتيمم shi mai taimama yana yin taimama ne fa bi sa'idi tayyib a wurin da yake mai tsarki shine a tayyib wurin da yake mai tsarki shi ko wurin da yake mai tsarki wa huwa turab ya shafi turbayar ƙasa ya hada da rubuɗi da jagargari da duk inda zaka ɗibi ƙasa ka za ka ɗaga ƙasa haka duk su shi da ake nufi da atura ɗaya kenan wal hajar ya shafi dutse sai ya zama mutum yana inda dutse yake ne kawai gaba ɗaya kuma ya wannan da ke ko sai da in yana son ya kai ga ƙasa to kuma sai ya yi tafiya ta yadda kafin ya kai ga ƙasar lokacin sallah ya fita don wani za ga akan falalin dutse suke wani dutse za ga iya kallon ka dutse ne والرمل da abin da yake rairayi in ba kuma ba mun yi a baya wasalju da inda yake kankara su gaba ɗaya sun tashi da ruwansu da gidajensu da motocinsu gaba ɗaya kuma ya zama kankara saboda haka mota shi ma da ya bari a kofar gida da ya fito bai ga ina take ba don kankara ta riga ta rufe ta gaba ɗaya ko alama tamfal babu to kawai abin da yake akan shi shine sai ya dafa kankara shine fa musu duju ko aidu ko mino shi kenan sai ya mama mun sha maimaita mun sha maimaita shugaban kasa zai tura karasha ka zama wakilinsa ko kuma ya ba ya tura ka ka zama mataimakin wakilinsa da ke rasha inda yake kullum su cikin dusar kankara suke ko ka tafi japan ko kuma a admission ka samu dole ne kwakwalwarka ta zama buɗaɗɗiyar kwakwalwa ta yadda a duk inda ka samu kanka za ka yi addinin ka kai ka kawai qala rahimahullah wa jami'u ajza'il ard da dukkanin yankin kasa ko ina da ina ba sai malam ya lissafa ba kenan ko ina da ina ana yin taimama ma damat ala hay'atiha muddin wurin yana a yadda yake labtu ghayyira san'atu adamiyyin wani aiki wani aiki na dan adam bai canza ba bai canza wurin ba bi tabkhin ta hanyar konawa wa nahwi da makamancinsa na'am kenan idan wani aiki ya canza wurin za a taimama kuma za a taimama tambaya ta anan ita ce wurin da aka kwaba subunci aka yi aiki da zaran ka ga wurin kasa san'atu adamiyin ya taɓa wani za ka taimama a wurin kuma za ka taimama ba malam ya ce mutum ba zai taimama ba wallahu a'lam la'alla wannan kiyasi ne akan ruwa kun gane ko cewar ruwa idan ta gayyara launuhu ba da abin da yake na asalin wurin ba ba za a yi alwala da shi ba in kuma na asalin wurin ne za a yi in ba ga wani ba san dalili akan cewar an keɓance wani wuri ba a keɓance wani wuri ba irin wannan tunda Allah ta'ala ta fata yamma musa idan tayyiban in ko sa'idan tayyiban ne duk kullu ma kana ala wajhi al-ard duk abin da ke ban ƙasa za a iya yin taimama da shi qala rahimahullah wa turabu afdalu min ghairihi amma mutum yayi da ƙasa shi yafi da yayi da abin da ba ƙasa ba kenan in yayi da ƙasa ta yi in yayi akan dutse yayi in yayi akan marmara yayi in yi akan jangargari bi yayi sai dai a cikin su wanne ne yafi zaka ce kasa ce tafi idan a lokacin ga dutse ga ƙasa eh idan an samu tarayya su duka amma inda yake inda kake dutse ne falalin dutse a wani lokaci yi akan dutse shi yafi ta yadda in ka ce zaka je ka nemi ƙasa kafin ka je kuma lokaci ya wuce tambaya anan ita ce idan mutum yana inda babu waɗannan duka fa kamar yadda muka sha da misali mutum ne yana cikin tafiya kawai ko yana kiwon dabba ko wani abu kawai sai bujumunsa ko shirar kuma ya tsinke ya biyo shi a guje Allah ta'ala ya bani sa'a tur ya hau kan bishiya sai da ya kura bishiyar ya zauna yana ta mishi shi kuma san ko kuma kowanne dabbar damar ba ta iya sama ba amma sai ta zauna a ƙasa tana jinin shi ya sauko ana cikin haka ga lokacin sallah zai wuce duk halin da ake ciki fa sallah ba bata fada akan shi ba a'a ya zai yi sallah ne ake magana kuna jina da ke ko ya zai yi sallah ne ake magana ko kuma mutumin da yake a tsare mutumin da yake a tsare an tsare shi ta yadda babu ruwa babu komai sai nan cikin sel din da yake cikin kurkukun da yake na inda aka tsare shi dan kuku ko da ko baya iya mikewa tsaye wataƙila cikin akurki aka sa shi ya batun taimama shi ya batun sallarsa kuna ji da kyau ko yi za su ga wa mallam ya an wala mutaimaman fa arba'atul aqwali yahkina mazhaba yusalli wa yaqdi aksu ba qala maliku wa asbaghu yaqdi wal adawu li ashhaba wa mallam ya jidma'an wanda bai samu ruwan da zai alwala da shi ba wala mutaimaman bai samu wurin da zai taimama ba fa arba'atul aqwali yahkina mazhaba maganganu hudu ne cir mazhaban malikiyya suke da su magana ta farko yusalli wa yaqdi zai yi wannan sallar a daidai wannan halin da yake kuma zai rama ta in ya samu haraga in ya fito magana ta nawa kenan ta daya aksu ma tsala maliku sabanin abin da imam malik ibn anas ya faɗa me sabanin wannan magana daidai wa daidai la yusalli wa la yaqdi tunda yusalli wa yaqdi zai yi sallar kuma zai raba kishiyar wannan magana ita ce ba zai sallar ba kuma ba zai raba ba ba sa maganganu na biyu wa asbahu yaqdi asbah yake cewa a'a zai tsaya haka ne sai bayan lokacin sallar ya rama magana ta nuke nan ta uku wal ada'u li ashhaba imam ashaba yake cewa a'a zai yi sallar ne a wannan lokacin da yake Allah yake cewa wal adawu li ashhaba imam ashhab yake cewa shi shi a mazhabin imam ashhab shine mutum zai yi sallah a yadda ya samu lokacin sa a daidai haka maganganu ne kenan maganganu hudu yusalli wa yaqdi daya la yusalli wa la yaqdi biyu yaqdi uku yu'addi hudu wannan kuma magana ta ashhab kusan magana ce wacce yake za ta fi samun goyon bayan dalili na alqur'ani mai girma da Allah ta'ala yake cewa fatakullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawarku saboda ka a lokacin da a lokacin da mutum yake a tsare ko yake inda bai sami wannan abin nan din ba kaga idan a tsare ne kawai sai ya buki bangon sai ya buki bangon ne yake mama in kuma hannun shi suna ɗaure ne baki ɗaya. ta yadda babu yadda za a yi buki bangon ya shafa fuskar shi da hannunsa shikenan sai ya sallar a haka kawai kuna ji da kyau ko ma'ana hannun shi a daure suke kafa shi a daure suke babu yadda za a iya buge ya taba hannu ya taba bango da sauransu kawai sai ya sai ya yi taimamar kai abin da sai ya sallar haka ba tare da alwala ba tare da taimama ba wannan shine abin da ya samu kansa kuma ubangiji subhanahu wataala yana cewa kullaha. mastata'tu annabi sallallahu yana cewa wa ma amartukum bihi fa atu minhu mastata'tu wannan kuma shine gwargwadon shine gwargwadon iyawarsa قال رحمه الله والتراب أفضل من غيره متن يهلك تنا wa turabu afdal min mutum ya yi da kasa yafi yayi da abin da ba kasa ba kamar yadda bayani ya gabata nasalla salamatu wal afiya qala rahimahullah wala yatayammamu ala shay'in nafisin ka dhahab wal fidda wala ala libdin wala ala bisatin wala hasirin wa in kana fiha ghubar wala yajuzu lil maridi idha lam yajid man wa yajuzu lil turaban an yatayammama bil jidar al mabni bi tub أو بالحجارة إذا كان غير مستورة بالجيل قال رحمه الله ولا يتيمم على شيء نفيس ba a yin taimama akan abu mai daraja mai tsada mutum ya ajiye kuɗi a ƙasa ya shirya 'yan naira ɗari ɗari ɗari haka ko 'yan naira dubu dubu haka ya shirya su gaba ya ce a kansu zai taimama wannan babu abin nan a ciki كالذهب كما الزناريا والفضة دا أزفا هكذا ولا على لبد هكذا باع ينتي ماما أكم بوزو متين يبي يبقى أبنى بوزو هكذا كوي ينتي ماما أكم شي ولا ولا على بساط هكذا باع يي أكم تابرما ولا حصير هكذا باع يي أكم كيسو وإن كان فيها غبار ko da akai akwai ƙasa muddin ba ƙasa tana da yawa ba kace menene keso ne baka sani ba baka san tabarma keso ba wacce ake yin da kaba wacce ake sakawa a asabari kuma da ba'ai asabari wannan ba ko ba ake sanya shi ba wannan ita ce tabarma ai eh amma wacce za a ce tabarmar keso eh? idan suka haɗu ne sai a bambance su in da aka samu bisaf aka samu hasir bisaf sai ta zama tabarma kamar tabarman leda sauransu hasir kuma sai zama tabarma kesu wa in kana fiya gubar ko da akai akwai abin nan kura akwai ƙasa sai dai idan ƙasar tana da yawa idan ƙasar tana da ɗan dama shikenan amma wai kawai dai akwai ɗan burbushi burbushin ƙasa ya ce a ah, akwai ƙasa a sai dai in an ɗebo ƙasa an zuba waye tuzuri ma rihet ya halatta gama da lafiya idan zan iya jirgin min na idan bai samu wanda zai bi ko mashi kasa ba. an yi taimamawa biljida ya yi taimamawa a cikin bango. alma bani biɗo bango da aka yi shi da bulok annayi wanda yake tsantsar bulok kamar balan kasa wanda ke ka ga balan an haɗa siminti da yashi an abin nan. au bil xijara ko ginin da aka yi shi da dutse. idza kana ghayra mastura idan ya zama ba a yi mata yaɓe ba dai idan aka yaɓe ya nuna kenan an suturce bulan kuma mu ce filista eh aka idan aka ka kamar kamar wannan ai ba ai mastur ne bulo din mastur ne abin nan wannan na masallaci haka idza kana ghayra masturatin biljir idan ya zama ba a riga an mata filista da siminti ba shine birjir da siminti domin siminti kaga an hada hada kasar filista da siminti din da kaza da kaza sabanin da danya kasa ce aka yabi kaga tsantsagoran kasa ce sallah na faɗa mana ɗazu waɗannan al'amura shin gaskiya ba da dalili na cewar ba a yin taimama da su na ce mana la'alla kiyasan ne akan ruwa tunda ruwa idan inda yake mai kyau ne ruwan yana da ke in ma inda yake ja ne inda ruwan ya bulbulo za a yi amfani da shi amma idan wani abu daban ya fada cikin ruwa canza launin shi kaga ba za a yi amfani da shi ba Allah suna ganin nan an canza launin wurin ne sai zama kiyasan alal ma'i kenan wallahu ta'ala alam na na eh bari mu kammala wannan insha Allah قال رحمه الله ومن تيمم على موضع نجس ولم يعلم بنجاسته أعاد في الوقت ولا يكره التيمم بتراب تيمم به مرة أخرى ولا تصير التيمم قبل دخول الوقت ما لك يتشوى ونلوك إلى أن كوروا أفنفو إن كان بوء أفنفا minti ɗaya zuwa minti biyu za ka ƙasa ce take ta bulbulowa dan wannan gaba ɗaya mutum ya kamata ya nisanci irin wannan dan galibi kwata ce musamman dai ana kasar an Allah salamatu lafiya dan gana tafiya za ga wani wani bututu ruwa ɗin gaba ɗaya a cikin kwata yake in ya ɓule sai ya zama na ruwan yana fita kwata tana shiga Allah ta'ala ya sauke wa man tayammama ala mawdi'in najisin duk wanda ya taimama a wurin da yake da najasa kada manta taimama ba ta shafi mace ta shafi maza ba hukunci ne na maza kadai dan da mata ba walam ya'lam bi najasatihi a lokacin da yi mamar bai san wurin yana da najasa ba a adafin lokaci sai ya sake sallashi a cikin lokaci wala yukrahu tayammumu bi turabin tuyammima bihi maratan ukhra wala yukrahu tayammum ba a karhanta yin taimama ba bi turabin da kasar da take tuyibba bihi ai riga an yi taimama da ita marratan ukhra a sake wani taimama da ita wannan ba makaruhi bane baya amsa hukuncin alma'ul musta'mal kun tira ko alma'ul musta'mal daban yanzu wannan ƙasa ce da aka yi taimama da ita ya halatta an ka wuce wani ma zai taimama da ita qala rahimahullah wala yasihu tayammum qabla dukhul alwaqti taimama ba ta inganta a yi ta kafin lokaci ya shiga kafin lokacin sallah ya shiga ai kaga ka iya yin za ka yin alwalaka kafin lokacin sallah ya shiga ka gane wani da kyau ka iya yin alwalar sallah azhar tun sha ɗaya da rabi na rana kai alwalaka gaba ɗaya abin da amma ba ba a yin taimam ba a yin taimama kafin lokacin sallah ya shiga ai sai lokacin ko lokacin sallah ya shiga fa sai in ka nemi ruwa ka rasa saboda haka malamai suka ce ko da lokacin sallah ya shiga ya zamana akwai fatan za ku samu ruwa nan gaba to ku jinkirta yin taimamar zuwa dan gaba kaɗan amma kuka samu yakinin kai da ya fa samu ruwa ku buga taimamar ku tun farkon lokaci ku yi gaba ko da mutum ya yi taimama ya yi sallah yana idar da sallah shi sai ya samu ruwa mun faɗa da za a sake alwala ba dan ma ko da bai idar da sallah ba aka ce ga ruwa aka samu ruwa ma ba zai sake balle a ce da abin yasa ake maimaita irin waɗannan mutum sai ya ji nauyi mun kullura da muke taharatul istijmar da abin nan da na ruwa mun yi wannan magana. qala rahimahullah wa sifatuhu an yanwi istibahata as-salah wa yanwi min al-hadath al-akbar in kana muhdithan hadathan akbara thumma yaqul bismillah ويستعمل الصعيد يضرب عليه بيديه جميعا ضربة واحدة فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا ويمسح بها وجهه ولحيته يبدأ من أعلاه إلى أن يستوفيه ثم يضرب أخرى ليديه ثم يمسح ظاهر يده اليمنى بيده اليسرى حتى ينتهي إلى المرفق ثم يمسح باطنها إلى آخر الأصابع ثم يمسح ظاهر اليسرى بيده اليمنى إلى المرفق ثم يمسح باطنها إلى آخر الأصابع قال رحمه الله وصفته صفر إتتي ممعنا kun ji karatu fa an yi bayanin shi fil lafi duk abin da yake addini muddin yana amsa sunan addini to za ka ga yadda addini i bayanin yadda ake yinsa sa amma duk abu da ba addini bane to sai ya ce to kai ma diye da kai kai ma diye kai ma diye to kaje kai haka wannan ya zama ba addini ne kenan amma in dai addini ne za mu ga yadda ake bayani duk wannan bayanin na waye zai taimama da waye da waye duk da ina ne ake taimama ina ne ba a taimama in mutum ya taimama duk ku ga yadda ake ta bada hukunce hukuncen taimama qala rahimahullah wa sifatu sifar yadda ake yin taimama an yanwiya mutum ya kudirce a zuciyarsa istibahata sala wannan abin da zai yi zai halatta mishi yi sallah ne wannan taimamar ita za ta halatta mishi yi sallah dan in ba haka ba ai yayi fitsari da yayi fitsari kuwa tsohuwar alwala shi tada ta zama tsohuwa yanzu ana buƙatar sai yayi alwala kenan kafin yayi sallah ko kuma yayi bayan gida wanda yake in da yana da alwala yanzu yayi bayan gida kenan ana buƙatar sai ya sake alwala kenan yanzu ba shi da amana ko kuma a'a gaba ɗaya ma janaba ce a tare da shi ko kuma a'a jinin al'ada ne ya ɗauke mata ko jinin biki ne ya ɗauke mata duk a wannan lokaci ba za ta yi sallah ba sai an yi wankan tsarki kenan yanzu wannan taimamar za ta halatta wa mai wannan halin da yin sallah wanda ke mun karanta a darasin da suka gabata wa wal hadafu as-salatu wa tawaf wa kaza wa kaza wa kaza duk yana da amma yin taimama tana halatta su wa yanwiya min al-hadath akbar yana kudircewa a zuciyarsa niyyar daukewa hadasi wanda yake babba in kana muhdithan in ya kasance yana da hadasi babba hadasan akbara hadasi wanda yake babba thumma yaqul sannan sai ya ce kun ga thumma yaqul sannan ya faɗa kenan yanzu aka zo abin da zai faɗa da baki amma wancan kudurcewa zai yi a zuci ba wai zai ce nawaitu istibahati salati ma kana mani'an minhu ba ai yanzu ya faɗa ne wannan ba kuma ce ya faɗa ba malam cewa ya kuma ya ƙulu sannan ya ce bismillah lokacin da zai yi dama ya san yana da janaba in janaba ce ko ta san tana da janaba ko ta san jina al'adar ta ya dauke ko kuma wancan da muka ambata duka baya kawai yanzu za ta kudirce ne ga abin da ya faru amma wannan taimama za ta dauke mata wannan hadisi din ko zai dauke mishi wannan hadasin sai ce bismillah wa yasta'milu sa'id zai yi amfani ne da wuri wanda yake turbaya ko dutse ko jangargari da muka ambata da su yadribu alaihi biyade zai shafa hannunsa zai ɗora hannunsa in aka ce yadrib zai buga ba wai bugu na abin nan ba zai ɗora hannunsa haka ai an dan jigo eh wa akharuna yadribuna fil ardi kenan suna tafiya ai kasan mutum yana tafiya a kasa za ka zaka ji silifa din yana buga pat pat yana yadribuna fil ardi aga in ka buga haka bismillah mana yake cewa kuma ya kula sana yace bismillah yace bismillah wa yasta'milu sa'ida zai yi amfani ne da wuri yadribu alaihi bi dai zai buga wurin haka jami'an duka hannayen nashi guda biyu darbatan wahida bugawa guda fa in ta'allaqa bihi ma shay idan wani abu ya makale a hannun nasa shine ta'allaqa in wani abu ya makale nafadahuma sai ya karkade su nafdan khafifan karkadewa mai sauki ba wai kuma ya tafi ba kusurar ku ne dan karkade haka abin nan tsakuwa ce ko wasu abubuwa da kaza je maka sa ido wa yamsu bi ma wajha sai ya shafi fuskarsa da hannayen tashi guda biyu wa tahu da gemusa musulunci kenan yasa kace da ana faɗan gemu amma ga mutum haka kawai ba shi da gemu sifahi sifan mace ai wannan ya fita daga sifan namiji ai zai ga ana ta faɗan gemu gemu da gemu sa gemu sa yabda'u min a'lahu yana farawa ne daga saman fuskar saman goshi kenan ila an yastafiya har zuwa ya zo ya gama ko ina da ina ya gama ko ina kasan mukamaki kenan thumma yadribu ukhra sannan sai ya sake buga hannun haka liyadai da hannayensa guda biyu thumma yamsahu zahira yadihi limna sannan sai ya shafa wajen hannun shi na dama kaga shi shine ciki ko ciki kenan nan kuma waje sai ya shafa wajen hannun shi na na dama da al-yumna da hannun shi biyadihi al-yusra da hannun shi na hagu hannun shi na hagu shi zai shafo haka kana jina da kyau ko hatta yantahiya ila al-mirfaq har ya zo zuwa hannu wannan in ya shafu haka kenan thumma yamsahu batilahuma thumma yamsahu batilaha sannan sai ya shafi ciki nan kenan ila akhir al-asabi zuwa karshen yatsu wannan hannun hagu shi ya shafi hannun dama thumma yamsahu zahira zahira al-isra sannan sai ya shafi wajen hannun shi na hagu biyadihi ma da hannun shi na dama ila ilal mirfaq zuwa gwiwa hannu thumma yamsahu batinaha sannan sai ya shafi ciki ila akhir asabi zuwa karshen yatsu wannan jina da ke ko arin muna da bugun kasa nawa muna da bugun kasa guda biyu shine al-imam yahya al-qurtubi dari wanda ya rasa shekara ta 567 yake cewa wa dawatu lil wajhi wal yadaini fi marratin in shi'ita aw funatani riwayatani ja'ata fi mazhabi fa hasil al-ilma takun kal kawkabi yace wa darbatu ka samu kai bugun kasa guda lil wajhi wal yadaini ka shafi ka da hannayenka guda biyu fi marratin a bugun ƙasa farko in shi ita ga gara ma auki na teni ko kuma ka yi guda biyu ya ce da ka yi so ka buga ƙasa so ɗaya ka shafi fuska ka da hannunka da ka buga ƙasa so biyu bugun farko ka shafi fuska bugu na biyu ka shafi hannu riwaya tani riwayoyi ne guda biyu ja a tafin mazhabi sun zo akan mazhaba duk tana kansu fa hassanin ilma kai kokari ka sami ilimi ta kunkal kokabi zaka zama kamar tauraro a sama kowa na kallon ka nam wannan shine yanzu ne ya ce mana bugun kasa sau nawa sau biyu ɗaya eh kenan sannan kar kuma ta shafar hannu zuwa mirfa kamar yadda na faɗa mana lokacin da muke akhbari da lokacin da muke a shimawi cewar bugun ƙasa ana yin bugun ƙasa ɗaya ana yi kuma biyu kuma mun maimaita shi yanzu ɗaya kenan sannan a bugun ƙasa na farko taimama da ake da bugun ƙasa ɗaya ana shafar fuska da shafar hannu da ita kuma malam ya faɗa kawai ya ake iya ina shafar hannun yake wasu suka ce iya milfaq iya ko barakallahu iya ko iya wuyan hannu wasu kuma suka ce a iya goro hannu kenan muna da sifofi guda uku siffa ta farko ka buga ƙasa sau ɗaya a wannan bugun ƙasar da kai sau ɗaya ka shafi fuskarka ka shafi hannunka zuwa zuwa kuyi nau kenan daya in ka yi haka taimama ka ta yi muna da bugun ƙasa ɗaya ka buga ƙasa ka shafi fuskarka bayan ka shafi fuskarka ka wuce ka shafi hannunka zuwa zuwan hannu eh, zuwa goyon hannu wana jina da ke ko da bugun ƙasa nawa ɗaya shi ma an kai taimama ka ta yi fuska ta nawa kenan biyu muna da fuska ta uku ka yi taimamaka ka buga ƙasa ka shafi fuskarka in ka shafi fuskarka sai ka sake buga ƙasa kuma ka shafi hannunka zuwa ma mai kiran uku waɗannan ruwayoyi duk a kusu ina fata mun fahimci wannan da kyau yanzu na san tambayar da za a yi shine a ce wace ce tafi eh to bari mu gama yin su tukuna bari mu yi su a aikace idan muka yi su a aikace shikenan sai mu daɗa ɗaukan karatun kenan wa darbatu thaniyatu sunna wa kadha al-mashu ila al-mirfaqayn falaw iktasara fi bas'i yadayhi ila ala al-qu'aid wa salla a'ada fi wajibi a tsatsafe ya an tsatsafe ko ba tsatsafe ba wannan naz'ul khatam ya zama wajibi a cire zobe kun gane ko cire zobe wajibi ne domin in ruwa ne zai iya shiga karkashi amma zobe kasa ba za ta iya shiga karkashi ba sabanin agogo aga za ka iya motsa shi ko ina da ina haka amma agogo ba shi ma bai rakwa fa in lam yanzihu in bai cire zoben sa ba lam yujzihu taimamar ba ta yi ba wa darbatu thaniyatu sunnah bugun ƙasa na biyu wannan sunna ne saboda hadisan da suka tattara suka kawo maganar bugun ƙasa zuwa biyu hadisai ne da ba su kai labari ba amma da yake sana da yawa sai malamai suka ba su sa ta cikin farilla ba sai aka sa cikin sunna wannan kuma ana tattauna ne kan abin da ya shafi al'amalu bi hadisin da'if وكذا المسو الى hakan nan kuma shafa hannu shafar hannu zuwa gurwa hannu zuwa murfat shi ma sunna ne qala rahimullah falau iktasara ala darbatin wahida inda mai taimama zai taƙaitu a bugun ƙasa ɗaya kamar wace kenan ta farko ko lil wal yadaini ya shafa fuska da hannayensa biyu ajza'ahu yayi wala iktasara inda zai taƙaita fi mashi yadayhi ala al-ku'aini a shafan hannayensa zuwa ko wuyan hannu kadai wa sallah kuma yi sallah a adafin wakati ma ne ciri sake sallar a cikin lokaci kuma ni magana na ruwa ruwaya ce mai kyawun da suke ta ce bukhari da muslim saboda haka ba abin nan akai ba wata kura akai wannan shine takaitaccen bayani akan abin da Allah ta'ala ya shar'anta mana da taimama taimama ba karamar al'amari bace ba karamar ibada bace ba karamar rukhsa bace kuma na sha maimaitawa waɗansu al'amuran ba lalle ne ka san hakikanin shar'antuwarsu ba kaga an ka tambayi an ka ce alwala an shar'anta ta ne domin to ita kuma taimama fa kasa fa kaga aka ce batun ya taba wannan ruksa ce da ubangiji subhanahu wataala ya ma wannan al'umma sannan wannan yana nuna mana kuma matsayin lokaci lokaci yana da matsayi sosai da sosai ta yadda ba a yadda haka kawai babu siɗi babu sadada babu dalili na shari'a mutum ya bar sallah lokacin da ya wuce ba dan a kan yayi alwala ga ruwa ko yayi taimama ko ya alwala lokaci ya huce ko ya yi ba ya samu sallah a cikin lokaci malamai suka ce ya yi shi ne abin da yake dini tsoron ka ubangiji subhanahu wataala ya mana jagora a darasi na gaba za mu magana ne kan mutumin da shi kuma ba shi da lafiya ko dai ya zamana wuta ta kona shi ko ya zamana jikin shi gaba ɗaya babu ma inda za a inda ruwa zai taɓa akan abin da ya shafi gaban alwalarsa wannan jira da ke ko wanda yake babu gaban alwalansa da uh, gaban jikinsa kusan ya riga ya kone duka ko dai cututtuka ko ya dai zai yi alwala in alwala ba za ta yi ba ya zai taimama idan taimamar ba zai yi a taɓa ƙasa ba ya abin zai kasance in ma ba zai yi hannu ya kai wurin ba ya abin zai kasance ko kuma ya zamana ai hannu yana cikin wurin da ake taimama ko yana cikin wurin da ake alwala ko ba ka ba sai da mana gaba ɗaya kuma hannun nashi an lafta mai bandeji tun daga nan hannan duk an riga an sa mai bandeji shin mama zai yi ko sallah zai yi wannan addini ya riga ya fayyace mana al'amura subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk